babin da ya zo na bayanin gwargwadon abin da ya kamata a karanta a cikin sallar lisha a tsawaita ko a takaita ko a yi tsakar tsaki ke قال a سعيد an عن bin Dinarin, an بن دينار عن جابر بن عبد الله عن كربورة سيدنا جابر بن عبد الله الله يكرم سيدنا أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم سيدنا معاذ ينزو مسلاتين النبي يصلى الكشاء sannan ya tashi zo unguwarsu sannan kuma ya musu limanci a yi sallar isha ya yi sallar isha sau biyu kenan ko ɗaya farilla ɗaya nafila wacce ce farilla wacce ce nafila wacce yi tare da manzo ita ce farilla to wanda ya zo ya yi limancin nafila to ashe mai nafila zai ja mai farilla sallah ya yi mai farilla zai bi mai nafila sallah kuma sallah ta yi ta yi faja'a za ta lailatin fasallal atamata <coughs> wata rana wani dare sai ya zo ya yi sallah da manzon Allah ya zo unguwarsu to wannan ya fito da kasuwa wannan ya yi dako wannan ya je leburanci ya yi aikata kowa ya zo a gaje to da sayid na mu'azu kuma ya zo ya kama sallah kuma sai ja doguwar sura faja a za ta lailatin fasallata mata waƙara albakarata <laughs> zai karanta suratul bakara فجاء رجل من الأنصار فصلى ثم ذهب عند كسفة تكي wani cikin wayanda ake sallar sai ga shi ba zai iya ba sai janye jike shi sai cika su sallar sai tafiyarsa to sai ana ta guna guni. ai munafiki ne ai za ka fada ma mu'azu liman ga wani yana bin ana sallah ya fita ya je ya sallar shi to ba wanda ya san me yasa wata kila aikata ya agaje yake yana jin yunwa yana jin menene kuma mu'azu ana ramma da yanzu ya kama sallar isha sai kama suratul bakara suratul bakara ya zafi nawa mhm. fabalagahu anna mu'azan yanalu minhu sai ya samu labari an fada ma mu'azu ga yadda kuma mu'azu na fadar maganganu game da shi fashaka zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai kai kara ya manzon Allah ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ سيما زر الله صلى الله عليه وسلم يقول فاتنا فاتنا فاتنا فتنني نكي فتنني نكي فتنني نكي أو فتانا فتانا فتانا بصيغة بصيغة إيه فعال فتانا تمني كيف فتنني كيف كي كيف نكي ثم أمره بسورتين من وسط المفصلين mutum liman ya yi sallah ya jawo ya karanta suratul bakara ne laifin suratul bakara da an karanta shi dan ma ba ya shiga gida amma ya takura ma mutane addinin musulunci ba ya sun takura ma mutane ma'ana man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim zai aiki har cikin sallah zai aiki har cikin ko menene ko ibada din ka takura ma mutane Allah baya so ko sai kai musu sauci kenan قال أبو محمد نأخذ بهذا yanzu Allah ce mishi kai ta karanta sura sura surori wa'anda a wata ruwaya yace aina anta min kaza min kaza ya fada mishi ko to shikenan mutum yana sallah da liman ya ga abin ba zai iya ba sai ya janyewa cika sallar sa sallar sa tayi eh tayi باب قدر القراءة في الفجر باب دي زونا غورغدان ابن دي كما تكرنت ا cikin sallar asba sallar asba قال اخبرنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن زياد بن علاقه قال سمعت عمي يقول انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرا في احدى الركعتين من الصبح والنخل باسقات سوره القاف زي منذ الله يكرك بسورة قاف قال شؤبة وسألته مرة أخرى قال سميت يقرأ قاف صلى أسواك لكم قال أخبرنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلء نضيد سورة قاف كده قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا البسعودي عن الوليد بن بن صريع أو صريع بابن صريع عن أمر بن هريث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا الشمس كورت سورة التكوير كذا فلما انتهى إلى هذه الآية والليل, والليل إذا عسأس التكوير Ja'altu جعلت أقول في نفسي ما الليل إذا عسعس dare kenan ya rufe da duhun shi kenan ko ai an san dare ni'imar da ke cikin dare ko kuma an san ni'imar da ke cikin rana ko to da dare da rana wanne ne yafi wanne ne yafi eh dare wannan yake mai rana eh dare da rana wanne ne ya fi rana rana saboda ne eh eh وجعلنا الليلة وجعلنا الليلة والنهار معاشا ma معنى libasan. da dare da rana ba a cewa wannan ya fi wannan ko wannan ya fi wannan haka mace da namiji ba a cewa wannan ya fi wannan ba a ce wannan ya fi wannan Allah bai halicce su don su zo suna gaba ba suna jayayya ba Allah ya halicce su ne kowanne yana cika sa ɗan uwansa ne shi yasa da mutane suka zo ana zunata namiji ce maza su namiji ya fi mace mace ta ce namiji ya mace ta fi namiji to sai Allah madawaki sarki ya ce wallaili idza yaghsha Ayi, suwa da mai kenan a lokacin da ya rufe da dufin duhunsa wannan hari iza ta jalla da kuma rana yini lokacin da ya, aha wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sa'ayakum la shatta ay wa khalaqi zakara wal unsa inna sa'ayakum la shatta ma'ana kai kawanku ya sha banban dare yana cikar rana ne rana na cika dare ne mace na cika namiji ne namiji na cika mace ne sai Allah ya ce to in Allah ya sa rayuwa ta zama dare ba rana yaushe zaka je ka nemi abinci ka ci in Allah ya sa kuma rayuwar rana ne ba dare yaushe zaka zo ka samu ka huta don ka nemi abinci ka yi noma ka gaji ka samu ka huta don gobe ka iya ka fita Allah madaukin sarki ya halicci dan adam ne don yayi harka yayi motsi yayi noma yayi sana'a yayi kasuwanci da rana kenan bayan iyayi ya gaji yana bukatar lokacin da zai huta saboda karfin sai sake dawowa gobe kuma ya iya fita haka haka har ila yawmil qiyamati ba haka bane ba to in aka ce rayuwar ta zamo dare kadai ne yaya za a yi a neman abinci in aka ce rayuwar ta zamo rana kadai yaya za a yi a huta a yi bacci wannan masu ba ta mutum ya samu ya yi bacci ya ƙara samun lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba ko kai yanzu ka je kwanta za ka yi bacci cikin fitila daban yake daga kashe fitila kana cikin duhu wanne ne fi daɗin bacci wanne ne bacci ya fi shiga sosai to ashe duhun dare da Allah ya kawo na ni'ima ne rana da Allah ya kawo ni'ima ne namiji da Allah halitta shi ni'ima mace da Allah halitta ta ni'ima kowanne yana cika sa dan uwansa ne ba Allah ya halitta su ne don su suna gaba suna jayayya ba an fahimta ba ce yar in ja'ala Allahu layla sarmadan ila yawm al-qiyamati ce ce man ilahu kun bi ayin ba haka bane ba mhm. shi sa ba jayayya tsakanin mace da namiji ko ba jayayya tsakanin dare da rana kowanne wanda ya halicce su shi ya san abin da yasa ya halicce su shi zai faɗi abin da za a ɗauka a yi aiki da shi ba tunaninka ko tunanina ba ko? قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن الوليد عن أمر بن هريث نحوه قال أخبرنا سيد بن عامر قال حدثنا عوف عن سيار بن سلام عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وهو على علوية في من قصب ناشي غني دم نهي فينا وجن abubar zasar asalami yana kan mm, mm, abu mai tudu wanda aka shirya da kara Alahu abi an waqti salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mahaifina ya tambaye shi yaushe manzon Allah ke sallah fa qala sai yace kana salli alhajira allati tad'una adh-dhahira idha dhahabat ash ya ce yana sallar azhar rana yi ne إذا رانا إذا ظهرت الشمس كو الذهب الزلق وظهرت الشمس زالت عن وسط السماء رانا تكوشي لك تكيا السماء يتي لوكا تيكي صلى الظهر وكان يصلي العصر ثم ينطلق أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية يلا صلى العصر mutum ya tashi daga masallaci ya je nesa ya je unguwarsu ya je gidansu rana na da ƙarfi rana farkon lokaci kenan qala wa nasitu ma zakara fil maghribi yace na manta abin da ya fada game da sallan magriba wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min salati al-isha'i allati tad'una al-atama yace manzon Allah yana son ya jinkirta sallar isha ya son ayi farkon lokaci a wani lokaci sai da sayyidina Umar ce, ya manzon Allah mata sun yi bacci yara sun yi bacci wa kana yansarifu min salati as-subh wa ar-rajulu ya'rifu jalisahu yace manzon Allah ya kasance yana idan da sallar asuba mutum yana ya san wanda ke kusa da shi Mana an an samu mai kenan haske rana kenan wa kana yaqra'u fiha min as-sittina ila al-mi'ah yana karanta aya 60 zuwa 100 babu karahiyati raf'il basri basri ila as-sama'i fi as-salati yace babu an hana mutum yana cikin sallah ya daga kansa yana kallon sama ko yana kallon abugo ko sama قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أنبعنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال يتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد رفعوا أبصارهم في الصلاة إلى السماء yace manzon Allah ya shiga masallaci sai ya same su suna sallah kowa daga kan yana kallon sama fa qala tantahunna aw la tarji'u ilaykum absarukum ko ku daina ko ku rasa idanunku qala akhbarana Uthman ibn Muhammadin qala عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم me yasa wa'insu mutane ne suke daga kawunansu idanunsu zuwa sama suna cikin sallah kuma suna kallon sama fashtadda qawluhu fi zalika hatta qala latantahunna an zalika aw la yakhtafanna Allahu absarakum ko ku daina ko Allah ya ko ku rasa idanunku babu al'amali fin ruku'i ai in mutum yana salla ina yake kallo mun karanta habai suka ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna salla ɗayan mu maganansa ba sa shige inda yake sujjada kasa ake kallo saboda nutsuwa an fahimta to daga baya kuma yace yanzu gaba suke kallo shi yasa matukan kada sallah in ba tsoron sujjadan ka kake kallo ba dole ka ga wannan ya sa hula mai zane kaza wannan ya sa riga mai zane kaza to kafin ka gama sallah ka rasa rabin ladan sallah to sahabi ya ce lokacin manzo Allah muna kallon ba ma shige inda muke sujjada nan muke kallo ce amma yanzu gashi nan kun yanzu kuna kallon gaban ku ne to yanzu kuma fa ba ku cikin masallacin ba kana sallah ba ka fita ka je ya ka je kai ne ga kasuwa kai ne ga kaurin kaza kai ne ga gidan bulo kai ne duk abin da kake yi ka na wajen har ka gama sallah da kyar ka samu rabin ladan sallar wani ya samu rabi wani ɗaya bisa uku wani gwargwadon abin da sai mutum ya natsu sosai ya yaki shekaru babu al'amali fi ruku'i babin da yazo ce ya ake ruku'i me ake yi me ake fada qala akhbarana muhammad bin yusuf qala haddathana isra'ilu qala haddathana abu ya'fur al-abdi qala haddathani mus'ab ibn sa'd qala kana banu Abdullahi bin Masudin? mas'ud idza raka'u ja'alu aydiyahum bayna Ya ce iyalan Abdullahi don Masudin. in sun yi ruku'i maimakon a ɗora hannaye biyu kan gwiwa shi a saka tsakanin mm, kafa gwiwoyi guda biyu shi a hada hannaye haka shi a saka tsakanin gwiwa laitu ila jambi sa'adin ya ce sai na yi tsalla wata rana kusa da sa'ad fasana'atuhu fadara bayadi sai na yadda iyalan abla da masu ke sai bugi hannuna ya nuna min ga yadda ake yi falon mansarafa kala ya bunayya idrib biya daika rukubataika ya ce ya kai ɗanɗana in kana sallan kai ruku'i ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora kan gwiwon dama hannunka na hagu ka ɗora kan gwiwon hagu haka ake yi ba ana hada su biyu ne a san tsakiya ba sun mafa'altuhu ratan ukura ba a da zalika biyaumin fasallaitu ila jambihi yace ce kashi gari kuma na yi sallah kusa da shi na sake maimaita abinda da na yi da فضرب يدي فلما انصرف قال كنا نفعل هذا سيتي مو ما دا حكا مكي وأمرنا أن نضرب بالأكف على على الركب sai aka umurce mu cewa mu dora tafukanmu a kan gwiwoyinmu guda biyu ala haddasa muhammad bin yusuf an isra'il an abi ishaq an mus'abin bi isnadihi nahawahu qala akhbarana abul walid قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال يتي قال لنا أبو مسعود الأنصاري ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك سونا يمك إيرن صلى الله صلى الله عليه وسلم قال فكبروا سيسك يكبر وركع wa ya yadayhi ala shi sai ya tsora hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa guda biyu wa farraja baina asabihi ya ihi ya bude yatsunsa hatta saqarra kullu shay'in minhu har sai da komai ya natsu inda aka ɗora shi babu ma yuqala ruku'i babin da yazo in ayi ruku'i me za a fada qala akhbarana abdullah ibn yazid al قال حدثنا موسى ابن أيوب قال حدثنا عمي إياس ابن عامر قال سمعت أقبة بن عامر يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم دعك سوف دولنا آية تسي أكتشيمي سي أكتشي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم معنى أنك ركوعك سبحان ربي العظيم فلما نزلت سبه اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم سيكتي سبحان ربي الأعلى أتكين سجدا قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن, المس... عن المستورد عن سلة بن ظفر عن هذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكا... فكان يقول في ركوئه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف عندها فسأل وما أتى على آية عذاب إلا تعوذ يتي أبن منذ الله كيف راكينا لسا أن كانت آية لن إما سياروك الله لسا أن كانت آية عذاب سياني سياني مي مي سيانمي سيانمي رجل الله مروك سركي باب التجافي في الركوع babin da ya zo na mutum ya yi rukuri ana so ya buɗe kar ya matsa jikin shi قال أخبرنا إساق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا فلي ابن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع محمد بن مسلمة وأبو أسيد وأبو حميد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suna tattaunawa game da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala abu humayd qala abu humayd ana a ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Ice ni na fi ku sanin yadda manzon Allah ke salla. inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa kabbara" yace manzon Allah ya tsaya sai kabbara yace Allahu akbar wa rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa guda biyu sun marafa ya dahi hina kabbara liruku'ihi sa'an nan da zai yi ruku'i ya daga hannayensa guda biyu masu albarka ya ce allahu akbar sun maraka'a wa wada'a ya dahi ala rukubataihi ya yi ruku'i sai ya ɗaura hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa guda biyu ka annahu qabidun alaihima ya danke su haka wawatara yadaihi fanahahuma an jambaihi sai mana hannayensa guda biyu sai buda su haka bai matsa kanshi haka ba واترى آي من التوتير وهو جعل الوتر على القوس قال الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى يسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه وليس للمرأة ضم ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة to abin da imamun nawawi ya faɗa kenan yace namiji sai ya buɗe gaban hannayensa haka jikinsa amma mace ana son su an sunanta mata ta hada jikinta haka an fahimta to haka malamai suka tafi suka tafi to da aka zo ana sifatu salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana ganin cewa da mace da namiji duk ɗaya ne Ko su malamai suna gani mace da namiji ɗaya ne ita ma za ta yi buɗawa <laughs> eh? a zai kasan manzo Allah shi liman ne gaba yake sa amma an kara cikin sahu sahu kuma yana da ka'idoji eh aka ce manzo Allah in zaka in zauna raka'a ta biyu sai ka mm, shimfida in kafa ka ta hagu ka zauna kai ka jaɗuwar wata to in cikin sahu ne ai ba za ka iya yin haka ba amma an kana liman ko kai kaɗai to shi ne za ka iya yin wannan babul kauli ba da raf'in ra'asi minar ruku'i babin da ya zo na in an ɗago daga ruku'i me za a faɗa ƙwala akbarana khalidu ibn makhaladin ƙwala haddasa malikun an ibn shihabin an salimin an abihi ƙwala kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama izafta ta hassalata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sallah ya bude sallah rafa'a manki bai mankibaihi sai daga hannayensa daidai zuwa kafadunsa guda biyu masu albarka fa'iza raka'a fa'ala misla zalika in yayi ruku'i sai daga hannunsa wa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fa'ala misla zalika in zai ya dago kansa daga ruku'i fa'ala misla zalika sai kabbara wa qala sami'a Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya dago daga ruku'i kenan wala yaf'alu zalika fi as-sujud ولا يفعل ذلك في السجود in zai rukuyi zai daga hannu in ya dago daga rukuyi zai daga hannu amma in ya yi sujjada kabbara zai yi in ya dago kabbara zai yi an fahimta to daga 1970 din da lokacin da sifatu salat ya fito sai da aka ya musu hazo a kasashen kasashen ba wani kasashen da malamai da dalibai da menene da menene eh yasa za ka su suna yi farko ma al'izinu aka ce al'izinu to sai aka samu waɗanda su suka zo ina ma nan al'izini ime al'izini eh dogaro ne al'izini ma nan shi dogaro al'izini zama eh al'izini dunkule hannu eh al'izini min al'ajini in mace ko mutum yana kwaba abin nan kulli ko alkama ko menene da me yake ba da ba in zai tashi sai haka ya zai sai juya an fahimta to da aka zo shi haka suke addaki kasa addaki kasa a tashi eh kuma da gangan don a gani yadda kai addaki kasa ne al'izmi ke an fahimta Eh? mutum ukun kai mu'amala da su yamanawa da mutanen suriya ahalis masu bin sunna da mutanen maghrib da tunis da jazair to karshen abin nan din kenan in ka tsara rayu da su za ka fita da babban ilimi duk inda ka ji za ka yi rayuwa da mutane eh, za ka yi rayuwa da mutane mun hadu mun zauna da su manawa a cikin aji Allah Allah ya bashi karatun alkur'ani Allah ya bashi sai kuma Allah ya jarrabe su larabawa duka ba abin da ke musu wahala kaman nahau kaman nahau eh an haife ta tana Hausa sai aka zo aka ce hausa na an shi an sa mata ka'idoji ba an baka aiki ba kenan to sai yana wahala yana musu wahala yana musu wahala to masala ta tashi aji malami malami da ce dai ahmad matsalar nahawu sai ga suna jin zafi yaren su da ciki aka haife ciki ya tashi kuma yayi wani zai zo yana yana nuna to sai ana samun matsaloli tare da su amma suna su za gani bayan mane duka za gani shi alkur'ani ne a jiho shi da asawaki shi kenan ya fi kowa aqida shi kadai zai shiga aljanna sun wahala sun wahalar kuma dole suka hakura ba yadda za a yi saboda haka al'amarin yake tafiya kafin mu je jami'ar islamiyya don irabi da sarf da balaga da shu'ara'ul jahiliya da makamatul hariri da menene da menene an ka karanta su duka baki daya inda muke kuma su ba inda aka kai makarantar da muke yi a irabi kowa irabi kuma yana da ban sha'awa sai ka haddace kai kana kara karatu akwai irabin da muke haji yanzu haka haji yanzu makarantu ba sa yi a irabin da ake da an fahimta yanzu ne da fi'ilun wa fa'ilun a duniya kaza kaza irabin makiyata kenan in za ka yi irabi kana kwankwance su ne ɗaya bayan ɗaya a lokacin da muke buhari ya yi ayi mai ko lokacin da muke buhari kullum sai ayi yi irabi aka ce mai akwai wasu malamai akwai malamai a cikin birni da gadon mai saboda irabi suke suke sai sun bi talabijin su kar su bi buhari su nan babul qawli ba'da raf'ir rasi min ar-ruku'i babin da ya zo an dago daga ruku'i mai ake fada ba haka bane ba alamka annahu qabidun alaihima wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqni'uhu bai daga kansa ba bai sun koyar da kanshi ba daidai wa daidai yake eh eh shine أخبرنا عثمان بن عمر أنبأنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال ربنا ولك الحمد كهو قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ite manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi innama arata hasrin kinaku ju'ila al-imam li yutamma bihi ai an sa liman ne don ai koyi da shi فإذا كبر فكبروا كبر كما كبر وإذا ركع فركعوا يركعوا فركعوا الفاء للتعقيب ينهي كما وإذا سجد فاسجدوا سجد كما وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما in yi sallah a tsaye mamun kuma ku tashi ku tsaya wai za salla jalisan fasallu julusan ajma'una in limai zauna kuma ku zauna eh? eh <laughs> قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حسان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختبنا إذن منظر الله يأمنا خطبة فعلمنا صلاتنا يسندم يكويا منا يكرنتدم سلم وسن لنا سنتنا يسنن تامنا سنم قال ahsabuhu qala idza uqimatis salatu yace in aka tsayar da sallah falya ummakum ahadukum dayanku yayi muku liman fa idza kabbara fakabbiru wa idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullahu kuce amin Allah zai amsa addu'anku wa idza kabbara wa raka'a fakabbaru fakabbiru warka'u fa innal imama yarka'u qablakum in kabbara kuma ku yi kabbara saboda liman na riga ya ku yau ruku'i ko sujjada wa yarfa'u qablakum kuma ai zai dago kafin ku ko liman zai riga ka to riga ka da yayi din na abin da ya wuce maka zai kuma riga ka dagowa lokacin kai kana ciki zaka iya samun abin da ya wuce maka din qala nabiyullahi fatilka bitilka shikenan ko وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أو قال ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمد قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال rabbana lakal hamdu in manzo Allah ya dago daga ruku'i sai ce rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahlu as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لدعنا منذ الله كيكي in ka yi su ɗaya wata rana ya yi ko kai kadai a gidanka a cikin nafila ko masallaci ko liman yayi so daya amma an liman zai wannan addu'a kullum ai mamu za su gaji ko قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'i sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du qila li abdillahi ta'khudhu bihi qala la wa qila lahu taqulu hadha fil fariidati qala 'asa wa kull wa qala kulluhu tayyib Thank you. babu nahyi an mubadaratul a'immati bir ruku'i was sujud babin da yazo an hana mamu su riga su riga liman yin sujjada قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث ابن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن عجلان كو عجلان عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز an mu'awiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai musu sallah sai yace inni qad baddantu fala tasbiquni birruku'i ga yanzu na girma shekaru sun yawa nayi nauyi kada ku riga ni yin ruku'i wala bisujudi kada ku riga ni yin sujjada ku tafi a hankali sai kun ga nayi ruku'i sannan ku yi sai kun ga nayi sujjada sannan ku yi فإني مهما أسبقكم هنا أركأ تدركوني هنا أرفأ yace ai duk sa na riga ku a cikin ruku'i za ku samu abin da ya wuce din nan in na tsaki kuma lokacin da na tsaga wa mahama asbiqkum hina azdu tudrikuni hina arfa qala hadathana hashim ibn al-qasim hashim ibn al-qasim qala hadathana shu'ba am muhammad ibn ziyad qala sami'tu abahu hurairah yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس همار متن بايا tsoro ya riga liman daga kai kuma Allah ya mai da kanshi kamar kan jaki aw suratahu surata himarin mana ana bin liman ne ba riga shi ake ba ko قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الزائدة قال حدثنا المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يأمهم بالركوع والسجود من منذ الله يقول أي تامن سوء صلى أما كم يحناسوا كذا كرغا من يركوع وسجد وأن, وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقال inni arakun min khalfi wa amami kada ku riga ni sallamewa yace ina kallon ku gaba da baya duk ina kallo yadda nake kallon ku gaba haka nake ganin ku a baya sallallahu alaihi wa sallam babun as-sujudu ala sab'ati a'zumin wa kayfa al-amalu fi as-sujudi sujjada akan gabobi guda bakwai ne goshi da hanci da tafuka guda biyu da guyoyi guda biyu da yatsu manyan yatsu guda biyu guda nawa kenan guda bakwai nawa kenan biyu ko da guyoyi nawa da manyan yatsu nawa shida da goshi da hanci ba biyu bane ba goshi da hanci daya ne kenan Mm-hmm. قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سميت طاوسا يحدث عن ابن عباس قال يتي أمير نبيكم أن يزد على سبعة أعظم يتي أن أمرت النبي يسجد أكن قبو بيقدا بقوي wa umira an la yakuffa sha'ran wala sauban aka umurce shi makar ya kame gashin shi ko tufan shi a bar gashin shi su yadda za ka yi sujada gashin ma yi sujada tufa rigan ma ta yi sujada qala shuba wa haddathanihi marratan ukhra qala umirtu bis sujudi wala aquffu sha'ran wala sauban قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم ويحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة قال وهيب وأشار بيده إلى أنفه الجبهة سيجي da wannan da wannan duk dai kenan ko wal yadaini da hannaye guda biyu war rukbataini wa atrafil qadamaini wala ya kuffu ya ba thiyaba sha'ara komai yayi sujada kar a hana shi sujada babul awwalu ma yakau min al-insani ala al-ardi idza arada an yasjuda wannan kuma mas'alan da ta fito sai da ta imama yanayi sai da sifatu salat ya imama yanayi a sharkil ausat baki daya in za a yi sujada hannu zai fara taba kasa ko gwiwoyi za su fara kasa aka ta bugawa shek muhammad nasiru al albani yana ta bugawa a dauko maganan ibn al-qayyim a ce ai kaza a ce ai sun fi shi sanin larabci ya ce ai dai da sai aka zo ana tattauna ai saboda ce mm, kada ya yi yadda rakumi ke ko ya yadda rakumi ke shi suka ce to ai rakumi gwiwarsa a hannun gwiwarsa a hannunsa ba a kafa ba an fahimta to aka ta fama aka ta fama to za ga yanzu mm, imamu darimi ya kawo abu cikin sauki ba wahala ba jayayya wannan matsalan ta ce ta dawo fa mhm. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريف عن عاسم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد اتناغ منظر الله صلى الله عليه وسلم إن زي سجد يضع ركبتيه قبل يديه كو وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه نص قاتم في الموضوع كو أم فهمت كو أقوى رجيما تشوانا إيه باب قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه إن بينكم idza salla ahadukum fala yabruk kama burkul ba'i, kada yayi kaman yadda rakumi ke durkusawa ko to ya ke durkusawa sai ce za a yi dai yadai rukumata yi, sai suka ce ai rakumi yana gabatar da hannayensa ne kafin gwiwoyinsa to ya za a yi kenan sai suka ce ai gwiwoyinsa na cikin gwiwarsa tana cikin hannun gwiwoyinsa suna cikin hannun ne sai shi yasa yake gabatar da su aka ta fama aka ta lokacin fa duk littafin shi Muhammad Nasir da Albani kusa haddace shi muke kowanne za a karanta a buga a ta tambaya ana ta bugawa ana ta kaza kaza to amma a lokacin alhamdulillah ko bin shi da muke da koyi sa ba ido rufe bane ba ba ba ido rufe bane abinda aka ga manyan malamai na da magana akai sai ana barin su haka eh saboda akwai manyan malamai da in ba ka san yadda za ka bi su ba za ka sha wahala cikin rayuwa a ga Dawud zahiri Ibn Hazmi zahiri Siddiq Hassan Khan Shaukani Sana'ani, Shekul Albani, albani wayannan guda shi da su ake ce silsilatu shugun <laughs> silsilatu shugun kenan saboda ba ruwansu da kowa ga karfin hali kowa ne ne za su saba mishi ba ruwansu suna ganin duk wanda ba shi tare da nasu bai sa a yi mishi sassauci ba dawo da zahiri haka ya tafi su imamu shafi suna kallo ba yadda suka yi mishi don malami ne ba yadda suka iya da shi don malami ne haka ibn hazmin zahiri haka aka tafi da shi da daɗi ba daɗi haka aka tafi da shi manyan malamai su buna arabi al-ma'afiri suka je iraq suka samu jami'ar tirmizi suka ce kar abar ya gani ibn hazin aka ce har yabar duniya bai san jami'ar tirmizi ba ba su bar ya gani ba wai bai san wannan ba ma gashi yana wahal da mu mun yi mun yi mun rasa yadda za mu yi da shi sai sa an yazo yana magana imam abu isa tirmizi ce hazara rajulun majhul dole a yi haƙuri dole aka yi haƙuri ba yadda za a yi da shi zai zo mas'ala mas'alatin هذه المسألة أول من an ya tuba يتوب إلى الله sai faɗi ko malik ko shafi ko abu hanifa ko imam ahmad ba ruwan shi da kowa ya bada ya faɗa ya faɗa ya zo ya ce wata mas'ala kuma sai koro sanadi da na kaza haddasa ya je shiga buhari ya tafi ya je shiga haka Allah ya bashi kwakwalwa ya bashi karfin hadda da karfin ilimi almankulat um, wal ma'qulat to shi yasa ba yadda malamai suka yi da shi dole suka kyale shi haka amma an sha wahala fi sabilillah haka to su ne waɗanda karshe mazhabin zahiriya sai kaman sai yayi sanyi haka sai mutum ɗaya abu turabi zahiri shi kaɗai ne yake jidda a zuwa 1979 ban sani ba ko yana nan ko ta idan wahala ya zama don ya girma lokacin da yake yake karanta da abin da yana yake karatu cikin iza'atis saudiya ne abu turabi zahiri sunan shi kenan ya fito ba ruwan shi kuma da duk malaman saudiya mazhabin zahiri zahiri yake bi abinda yake ga matsala shine kana koyon abu baka da ilimi amma kana da ilimi dole malamai su kyale ka ba yanda za su yi da kai amma ba ka da ilimi fa kai kuma ba yanda za yi dole dole komai ka ba zai tafi ba shine Dawud az-Zahiri Ibn Hazm zahiri ah shine wa shine Siddiq Hassan Khan al-Qanuji yana da tafsiri sa'annan al shaukani da imamu sana'ani mai subul salam sa'annan sheikh muhammad nasir bin al-albani ba sa jin tsoron kowa ba sa shakkan kowa magana suke kan dalili kan hujja an fahimta قيل لعبد الله Kulu-Kala قال كله طيب ما تقول قال كله طيب ka gabatar da gwiwanka daidai ne ka gabatar da hannayenka ya ce duk daidai ne وقال أهل الكوفة وقال يتي أهل الكوفة يختارون الأول يتي متعن الكوفة سنزع سنزع بمسألة تفرقوا أقبات الدمي قويوة باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب باب النزنا أحنا متنزي سجد يأجي هنا يسحك كمان يندى كريكي كنتاوا كو سيدي كيشحك كو مهم ونقرة الغراب كنا كما يدى سنسوكي سأبي ذاك سجد كان أي كان كان أي كان خوف قال أخبرنا هاشم ابن القاسم وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في الركوع ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب ويدهيد كويدهيد كويدهيد تدلو كويدهيد تدالي أشكي ركوئي كرمتين يشمفي دهانا ينسى قدابيو كمن يد كريك يشمفي إن يقوات أيك يشمفي دهانا ينسى قال أخبرنا أبو عاسم أنا عبد الحميد ابن جعفر أنا أبيه أنت ميم, أنت ميم بن محمود أنا عبد الرحمن بن الشبلين الأنصاري قال أخبرنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش الصبع ونقرة الغراب وأن يوتن الرجل المكان كما يوتن البعير hmm, يوتن إنا ما لا أعوى أيوة يوتن ممتن يزعب وجه أيكي صلى أكيفو واللوكة كل من يكي صلى أكتش أنهنا والله sai kai shi yasa kaga in ka shiga haramin maka ko madina da ga an sallame sallah mutum zai nafila sai ya jawo ba ya baya ko ya je gefe ko ya je aka ce ai duk inda kai sallah zai ma shi da ranar tashin alkiyama eh, ban da liman ba wanda yake din kullum inda zaka tsaya yi sallah kenan an hana ko hmm. باب القول بين السجدتين باب babin da yazo سجدة غدا بيو مي اكي فدا قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة ابن يزيد الأنصاري عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن هزيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي in kai sujjada ka ɗago kafin ka koma ka kara kan nisa ka ce rabbi gfirli rabbi ta kulu haza, kala rubba ma kultu wa rubba ma sakatu aka ce ma abdullahi kana fada ce wani lokacin fada wani lokacin ma ban fada don ai ba wajibi ba ne. babu nahayi an a fi ruku'i wasu judi shari'a musulunci kenan abinda ake ce ma shari'a abinda aka ce ka yi ka yi abinda aka ce kada ka yi ka daina ka bari in ba haka ba aka ce mutum ka yi subhana rabbiyal azim lokaci ya cika ne eh lokaci yayi yi aka ce ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala amma aka ce ruku'i da sujada kada ka karanta alqur'ani akwai abin da kai alqur'ani to amma shari'a ta ce karka karanta shi a cikin ruku'i a cikin sujada ka karanta kana tsaye ba haka bane ba اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم